إنهما من عبادنا المؤمنين tabbas annabi Musa da annabi Haruna suna cikin bayanmu masu imani da Allah da aiki da abin da ya shar'anta.